Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan fili namu na SAS Novels Audio wanda ni Nadia Umar na saba kawo muku kayatattun labarai da littattafai na saurare wanda a yanzu ma ina ɗauke da sabon labari mai taken Farida ko Hafsat wanda Mubarak Ismail Maza ya wallafa. A yi sauraro lafiya. Dan na subscribe tare da ƙararrawar sanarwa. domin samun shirye-shiryen SAS Novels Audio da zarar mun ɗora. Marubucin ya fara da cewa wani saurayi ne ke dafa man sauri hankalinsa duk ya koma gida saboda ya san cewa ya bar mahaifiyarsa ba ta da lafiya kuma babu wanda yake kula da ita a ɗayan ɓangaren kuwa wata yarinya ce a cikin wata rantsatsiyar mota ƙirar mercedes wato benz yarinyar 'yar gidan masu hali ce ga ta kyakkyawa kai daga ganinta ka san cewa ba tsarar ɗan talaka ba ce tafiya take tana sauraron waƙar indiya a motar da take ciki ga kuma ice cream a ɗayan hannunta na hagu tana sha yarinya ce karama domin ba tafi 'yar shekara sha takwas zuwa sha tara ba gudu take yi sosai domin ta san hajiya na can gida tana jiran dawowarta ringin ɗin da wayar take yi ne ya kasai mata tunanin da take yi gami da duba wayar sai ta ga ashe hajiyar ce ma take kiranta nan ta daga wayar cikin shagwaba take cewa wallahi hajiya ba mu tashi da wuri bane kuma mun dan tsaya lesin ne amma gani nan kan hanya na kusa karasowa hajiya ta ce ai sai ki hanzarta kada mu tafi mu barki da sauri yarinyar ta ce ina za mu je kuma murmushi hajiya ta yi sannan ta ce oho har ma kin manta cewa yau ne dadin ku zai dawo kuma zuwa airport za mu yi mu taro shi ko wani farin ciki ya mamaye zuciyar hafsat don haka ta sake taka motar daidai lokacin sadiq ya tsallako kan titi da leda baka a hannunsa bai ankara ba kawai sai ya yi arba da mota dab da shi nan fa ya yi iyakar ƙoƙarinsa don ganin ya koma baya kafin motar ta cin masa amma ina ai kawai sai farkawa ya ya gan shi a kan gadon asibiti bandeji na ɗaya a kansa ga robar ruwa an sa masa a hannu yunkurin tashi ya da sauri wata nurse ta rike shi tana cewa don allah malam sadiq ka nutsu ka san cewa baka da lafiya kar ka maida mana da aiki baya komawa ya yi ya kwanta hawaye na gangarowa kan kumatinsa saboda shi kansa ya manta dalilin zuwansa gurin domin baya iya tuna abin da ya faru tsawon wani lokaci bayan ya yi barci ya tashi sannan ne ya fara tambayar cewa wai don allah wa ya kawo ni nan gurin shin bai san cewa mahaifiyata ba ta da lafiya ba ne kuma tana can tana jira na wata mata da ke jinya a kusa da shi ta yi saurin kirawo likita domin ta ga kamar sambatu yake yi likita ya yi tsaye a kan sadiq wanda ke so a bar shi ya tafi gida domin ya ga mahaifiyarsa saboda shi bai damu da abin da ya faru da shi ba domin bai ma san yadda aka yi hakan ba likitan ne ya ɗan rarrashe shi tare da yi masa alkawarin cewa idan wannan ruwan ya ƙare wanda aka sa masa zai sallame shi amma sai wacce ta kawo shi ta zo shiru yayi yana tambayar kansa a zuciya Wata ta kawo ni kuma a can bangaren hafsat kuwa hajiya ta gaji da jiranta har ta shirya ta shiga mota direba yana jiran mai gadi ya karasa bude gate can sai ga hancin motar hafsa ya kunno kai cikin harabar gidan a fusace hafsat ta yi fakin hajiya ce ke kallonta gami da murmushi sannan ta ce allah ya soke yarinya da tuni mun wuce mun barki da sauri ta rufe motarta sannan ta shigo motar da hajiya take cikin shagwaba take cewa wato mam da wucewa za ki yi ki bar ni ko hajiya ta ce to wai dama me ya tsayi da ke ne shiru ta yi ba amsa saboda ba ta so a wannan lokacin a yi jinkirin tafiya tarbo mahaifin nata a haka suka tafi airport ko hira ba ta yi da hajiya a cikin motar a ɗayan ɓangaren kuwa mahaifiyar sadiq jiki ya yi zafi ta fito tsakar gida tana numfashi sama-sama daidai lokacin wata yarinyar makwabtarsu mai suna farida ta shigo domin taya mahaifiyarsa duk hira sai kuma ta tarar da ita tana ta faman haki nan fa hankalin farida ya tashi domin sun yi matukar shakuwa da ita mahaifiyarsa duk din in dai ba makaranta ta je ba to kullum tana gidan don ta maida ta tamkar wacce ta haife ta duk da cewa shi sadiq ɗin bai damu da farida ba amma ita har cikin zuciyarta babu wanda take matakar ƙauna in ba shi ba kuma bai ma san tana yi ba domin ta kasa tunkararsa da maganar ko gaisuwa ma idan ta yi masa sama-sama yake amsawa da sauri farida ta tallabo inna sannan ta ce inna lafiya kuwa nuni ta yi mata da hannu domin ba ta iya magana ko da farida ta fahimci cewa ruwa take nuna mata mika hannu ta yi ta ɗebo ruwa a kofi sannan ta mika wa inna ta sha bayan wasu dakiku ne inna ta ce wai ina zan ga sadiq ne tun safe ya ce zai je kasuwa daga nan zai siyo min magani amma har yanzu shiru bai dawo ba farida ta ce inna ƙila aiki ne ya yi masa yawa amma ya sunan maganin in je in siyo ki ɗauki salo ki gyara kanki domin tsafta tana ƙara danƙon soyayya a tsakanin mata da kuma mijinta. Idan kika zama mai haƙuri kuwa tabbas za ki ɗaure mai gidanki a tafin hannunki. Wannan saƙo ne daga SAS Nobles Audio masu ƙaunar farin cikin ku a yaushe. Sufuri takwas sufuri tara tara bakwai bakwai biyar takwas bakwai biyar sai kun zo. Dan na subscribe tare da ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen SAS Nobles Audio da zarar mun ɗora